karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, bakwai kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita ga gajeren zango. Michael Kudison. To sauraro barkafa da arzikin sake kasancewa cikin shirinmu na hantsi ga kanan labaran duniya. Shugaban Ghana John Dramani Mahmad ya fara wata ziyara a kasashen Sahel uku da suka fice daga ECOWAS don duba yiwuwar sasanta su da kungiyar ta kasashen yammacin Afirka. Amurka ta janye ma'aikatan ofishin jakadancin da na Sudan ta kudu waɗanda ayyukan su ba na musamman ba ne biyo bayan rikici da ya tashi a ƙasar. Rikicin kasuwanci tsakanin kasashen Amurka da China ya yi kamari inda yanzu China ta ƙara lafta ƙarin haraji a kan kayayyakin da amurka ke shigar da su kasata. to ga labaran kamar yadda suke shugaba john dramani muhammad na gana ya gana da takwaransa na nijar janar abdurrahman tiani a jiya lahadi a kokarin neman sulhunta kungiyarsu ta is da ecowas umar sani ya hada mana rahoto a kai shugaban mulkin sojin ƙasar janar abdurrahman tani da sauran mambobin majalisarsa ne suka tarbi john dramani mahamma a filin tashi da saukar jirgin saman jori hamani da ke birnin yamai da farko shugabannin biyu su wata gajeriyar ganawa a zauren karɓar mayan baƙi da ke harabar filin kafin su wuce zuwa fadar shugaban ƙasa ziyarar muhammad da nasaba da yunkurin shawo kan kasashen uku na sahel da suka hada da mali da niger da kuma burkina faso domin su dawo cikin kungiyar ecowas kusa da yawa da suka raba gari da ita yau sama da shekara guda duk da cewa wannan yunkurin na sulhunta kasashen uku da ke karkashin mulkin soji wato burkina faso mali da kuma niger shawara ce da ta hito daga shugaban kasar ta ghana to amma ga alama yana samun goyon bayan takwarorinsa na ecowas ranar asabar da ta wuce john dramani ya ziyarci mali yayin da zai kaikare ta sa a burkina faso a wannan litinin to za mu je najeriya inda rundunar 'yan sandan jihar adamawa ta cafke wani mutum mai shekaru 34 ta hamado damian sakamakon hannu da yake da shi wajen satar wasu limaman cocin katolika biyu kakakin rundunar a jihar suleiman unguroji ne ya bayyana haka a sakon da ya wallafa a shafinsa na x a cikin karshen makon da ya gabata guruji ya ce jami'an 'yan sandan sun kai samami kauyen gwai da malam da ke karamar hukumar damsa ta jihar inda makuyar miyagun yake kuma sun ceto fadodin katolika biyu fada abraham saman da kuma matthew david da sami babu kokwar zane kuma a nan ne suka gano cewa damien yana coci ɗaya da fadojin. gwamnatin jihar abia da ke kudu maso gabashin najeriya ta ce za ta hukunta iyayen yara ɗalibai matukar aka kama 'ya'yansu suna gararan a kan titi a daidai lokacin da ya kamata a ce suna cikin aji domin ɗaukar darasi murtala adamu daga kalaba ya haɗa mana rahoto a kai samar da ilimi yana da matukar muhimmanci ga ci gaban rayuwar yara gwamnatin jihar abia ta ce wannan shine dalilin da yasa aka fara samar da shirin ilimi kyauta ga dukkan yaran da suka kai adadin shekarun fara zuwa makaranta a fadin jihar ko mai iyayen yara ke cewa kan wannan matakin abun farin ciki ne ina ganin idan da gaske gwamnati za ta iya bin manufofin ƙiƙa za ta bunƙasa harkar ilimi a jihar abia bincike ya nuna cewa kaso 60 daga cikin na yara a jihar abia ba sa zuwa makaranta prince emeribe ya ya bawa wa gwamnatin jihar kan wannan shirin. Idan ka zo Abia za ka ga kusan kashi sittin cikin 100 na yara ba sa zuwa makaranta. Wannan shiri na gwamnatin jihar Abia abin farin ciki ne. Kwamishinan ilimi na jihar Abia ya tabbatar da cewa ofishinsa zai yi hubbasa wajen ganin an cimma matakin da ake so. From next week, Daga mako mai zuwa duk yaran da muka samu ba sa zuwa makaranta kuma in har shekarunsu ya kai za mu kama su zuwa gidajen iyayensu domin sanin dalilin hana yaran zuwa makaranta idan kuma har ba hujja hakan ya zama tauye haƙƙin yara kuma za mu ɗauki hukuncin tabbatar da cewa ba wanda ya fi ƙarfin doka. Ana sa ran cewa manufar za ta ba wa yara ƙwarin gwiwa wa aji zuwa makarantu don neman ilimi yayin da najeriya ke neman rage yawan yaran da ba sa zuwa makaranta murtala adamu kalaba rfi sai kuma kasar chadi inda mahukunta suka kama wani dan jarida da ke aiki a kafar yadda labaran kasar wanda ake zargi da fassar wasu kundaye na rasha waɗanda ke kunshe da cikakken bayani akan ayyukan sojin hayar rasha a mali kama Muhammad Sale Alhassan na da nasaba da kama wakilin Radio France International Olivier Monoji wanda 'yan sanda ke rike da shi tun a ranar Laraba da ta gabata. Sai kuma kamaru inda mutum guda ya mutu yayin da wani kuma da ke kwance a asibiti bayan wata gasar da aka yi a kasar domin sanin wanda ya fi shan giyar whisky. abida sha'ibu baraza na dauke da ci gaban labarin rahotanni sun ce an gudanar da wannan gasar ce a garin nkonsamba da ke nisar kilomita 200 daga birnin duwala bayanai sun ce mutumin da ya lashe gasar ya mutu sai kuma aka garzaya da wanda ya zo na biyu zuwa asibiti domin ceto ransa baya ga haka wasu abokanai ne suka shirya wannan gasa domin nishadi kuma aka sanya mata kyautar sefa dubu biyar amma kuma ta kai ga rasa rayuka Wannan al'amari na nuni da hatsarin da ke tattare da shan wiski, wadda tuni aka haramta sayarwa da samar da ita a kasar ta Kamaru. amurka ta umarci ma'aikatan da ba sa ayyuka na musamman a ofishin jakadanci na sudan ta kudu su fice daga kasar yayin da tankiyar da ke ta'azzara ke ci gaba da tayar da hankalin kasashe kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen kasar ta bayyana a jiya lahadi sabani a game da batun rabon mukamin gwamnati da watan ya haddasa tankiya tsakanin shugaba salva kiir da mataimakinsa rick mashar lamarin da ya sa dakarun da ke karkashin su suka raba rana a jihar opanel ko ranar juma'a da ta gabata an baiwa wani an kaiwa wani jirgi mai saukar ungulu na majalisar ɗinkin duniya hari lamarin da ya sanadin mutuwar ɗaya daga cikin matuka jirgin har ma wani janar ɗin soja ya mutu a yayin harin a cewar majalisar ɗinkin duniya lugudan wuta da dakarun rsf suka yi akan wani birni mai mahimmanci wanda sojin kasar suka karbe a watan da ya gabata a kudancin kasar sudan ya yi sanadin mutuwar fararen hula tare da jikkata wasu 21 majiyoyi daga babban asibitin al obed wanda shine babban birnin jihar arewacin kordofan da ke sun ce dakarun rsf waɗanda suka fara yaƙi da sojin sudan a watan afrilu shekarar 2023 sun yi lugudan wuta akan birnin ana sauraron labarin ne daga nan sashen hausa na radio france international china ta mayar da martani ta hanyar laftawa amurka karin kashi biyar akan kashi goma na haraji da ta yake karba a matsayin watan a kan kayayyakin da amurka ke shigarwa a cikin ƙasarta wannan na zuwa ne bayan da shugaba donald trump ya rubanya harajin da amurka ke karba kan hajojin da ke fitowa daga china kabiru muhammad dan bauchi na dauke da ci gaban labarin Tun bayan ratsar da shugaba Trump a watan Janairu da ya gabata ya fara lafta wa wasu ƙasashe da suka hada da Kanada da Mexico da kuma China harajin kuɗin fito, lamarin da ya jefa manyan ƙasashen biyu masu ƙarfin tattalin arziki a duniya a yanayi na takun saka a ɓangaren kasuwanci. A ƙarshen makon jiya ne Beijing ta mai da martani wa ƙasar Amurka inda ta saka wa wasu kayayyakin gonakin Amurkan haraji waɗanda suka hada da masara da alkama da kaji da auduga da dai sauransu na kaso tsakanin goma zuwa sha biyar cikin ɗari sannan kayayyaki irin su nama da 'ya'yan itace da sauransu ta aza musu haraji mai sassauci da zumar tauna aya don tsakuwa ta ji tsoro sai dai masana na ganin cewa matakin bai kawo wani cikas ga ci gaban tattalin arzikin china ba la'akari da irin nasarorin da ta samu 'yan watannin wannan shekara da muke ciki da kaso biyu da digo uku cikin ɗari mahukunta amurka sun ce jami'an hukumar tattara bayanan sirri sun harba wani mutum mai dauke da makami a kusa da fadar shugaban kasar ta white house wata sanarwa daga hukumar ta ce 'yan sandan gundumar columbia ne suka sanar da ita akan mutumin da suka ce ya yi balaguro daga jihar indiana kuma da jami'an da ta suka tinkare shi sai ya bude musu wuta kuma a nan ne suka yi musayar wuta har suka bindige shi a cewar sanarwar mutumin yana karɓar magani a asibiti amma ba a san halin da yake ciki ba ana nan ana bincike akan wannan al'amari shugaban siriya amir al-shara ya buƙaci al'ummar ƙasar su haɗa kansu ta hanyar zaman lafiya a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su kan kisan gillar da aka yi wa fararen hula 'yan kabilar alawiya a wani rikici mafi muni da ya tashi a ƙasar tun bayan hambar da gwamnatin bashar al-assad a wani jawabi da shugaban na siriya ahmed alshara ya gabatar a damascus ya ce dole ne su abin da ya kamata don samar da haɗin kai kan eh, ƙasar watan haɗin kan ƙasar da kuma zaman lafiyarta fadar shugaban na siriya dai ta ce ta samar da wani kwamiti na musamman da zai gudanar da bincike akan rikicin da kuma kisan gillar da aka yi wa fararen hula 'yan kabilar alawiya dangane hukunta masu hannu wajen eh, To labaran sun zo ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. To da jin wannan kun san takin labarin wasanni kenan ga kuma Umar Sani ya shigo barka da zuwa Umar. To Michael Kudisin a gaishe ka sanar da kokari. Michael Kudisin yar wasan damben mata yar Algeria. Mm. Iman Kelif ta ce ta ji daɗin yadda hukumar dambe ta duniya ta ƙwato mata da hakkinta mm. na shiga gasar dambe ta mata saɓanin ra'ayin kwamitin shirya gasar olympics na duniya wanda ya bukaci iman kelif ta shiga gasar a bangaren maza wato kasan ita iman kelif wato yar dambace ta mata amma kuma mai kamar namiji eh, sosai ma kuwa ba zan iya tunkarar ta wa wane kai saboda iman kelif ita ce a gasar olympics ta birnin paris da aka yi a 2024 eh. wato ta samu wata yar kasar italiya ta yi ta jibga sai da ya eh, kasar italiyar ta jayye daga wasan tana korafin cewa ba da mace take dambe ba ta yi mata dukan kawo sosai ma kuwa watan ta ji da matse <laughs> wato wato iman ta samu yar isali ne ta yi ta shibgarta sosai daga karshe shan yi wata daga wannan wasan karfi bai zo to to kasan eh, wato hukumar gasar olympics ta duniya ita ta bukaci wato iman ne wai ta rika shiga gasar a bangaren maza ganin yadda take da karsashi ga karfi da kuzari kuma wato dambe ta shiga bangaren maza ta haɗu da iri na ita shiga uku sosai ma kuwa gara ta zauna a bangaren mata a bangaren mata ita to amma kaga a bangaren matan ma ai wato can wurin tana tana jibgar su ne sosai ina tuna maka da cewa a wannan gasar da aka wato yar istariya dole ta je daga wannan wasar ta ce kawai ita ba da mace take wasan ba to wannan abu ya fusata wato iman sosai <laughs> to wannan hukuncin yana nuna cewa iman za ta rika wato shiga gasar ne a bangaren mata mm. eh, saɓanin yadda shi kwamiti ya bukata mm. kasan kamar da nace a 2024 ita iman ta lashe gasar kyautar zinari a gasar ta olympics da aka yi bayan da ta ɗoke dukkanin abokanin karawarta ciki har da 'yan ƙasar ta italiya wadda ta shanye bisa cewa fa ita ba wai na mace bace take lamba da shi tabbas ato ne ke ta sosai to abu ya bata mai ma mm. wato rai sosai to hukumar gasar tsalle-tsalle ita kuma ta faransa ta umarci 'yan wasa mata su kuma yanzu su rika sa ɗan kamfai wato kasan tufafin su na motsa jiki kenan wato daga yanzu yan eh, mata kenan da ke shiga gasarnin motsa jiki dole ne su rika sa kamfai sabanin abin da ba wato ba sa da wannan eh, wato ba sa sakawa ka gane ko to abin da ke faruwa shine can baya wato idan mace yar wasa bata sa dan kamfai ba eh, in ta sa yan karfai a gafarce mu wato ana ladabtar da ita ne ta hanyar rage mata maki sifili da ɗigo uku a kowane wasa kasancewa ta sa ɗan kafan to yanzu sai hukumar kula da tsalle-tsalle ta faransa ta gane cewa ya dace yanzu 'yan wasa mata su rika sa ɗan kafai karkashin kenan tufafin su na motsa jiki da suke sa hakan wato zai daga kima da darajar su kenan a idan duniya eh, wato hakan zai seta irin shigen da matan suke yi eh, watan dole da ya saki kasan maza ne ba su cika sa yan kafan kamar yadda bayanai suka nuna cewa wai kawai suna haka domin burgewa to amma yanzu ta wannan matakin da ita hukumar ta doka ya sa su matan za su rika shige cikin mutunci kuma za a riga ganin kimar su sabana abu to bari mu leka wasu daga cikin wasanni a gasannin duniya da za a bi ta fuskar kwallon kafa bari mu leka da premier league ta ingila mm. inda yau akwai wasa da za a buga tsakanin west ham da newcastle kenan idan can an jima ko ina shi eh, wajen karfe karfe tara ne da sosai mako gogon can ba sannan la liga ta spain ita mm. ma akwai wasa da za a buga wato tsakanin girona da kuma espanyol mm. ka gane ko sai can serie a ta italiya kuma za a karawa tsakanin lazio da udinez a gasar ta italiya kasan ita ma tana da matukar ɗaukar hankali daga cikin gasar da wasan sosai wasan zai dau hankali sosai ma mun gode kwarai da gaske Umar Sani Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da za ku iya saurara ko kallo a shafukanmu na yanar gizo kamar Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. shugaban ghana ya kaddamar da shirin sulhu don ganin dawowar kasashen mali da nijar da kuma burkina faso kungiyar ecowas sannan karo na biyu kenan cikin watanni uku 'yan bindiga sun sake kashe shugaban kungiyar miyatti allah a jihar niger a tarayyar najeriya can kamaru kuwa zakaran gasar shan barasa ya mutu bayan ya bugu a yayin da aka kwantar da mataimakinsa a asibiti ita kuwa gwamnatin syria ta kafa kwamiti mai zaman kansa don ya binciki kisan kiyashin da aka yi wa ruwan 'yan kabilar alawiya shirin duniyar wasanninmu kuwa ya yi dubiya ne kan yadda 'yan wasa ke fuskantar matsalar wariyar launin fata za ku saurari waɗannan har ma da wasu labaran ku ci gaba da kasancewa tare da sashen hausa na arafai don samun ƙayyatattu da kuma sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya. ku bibiya arafai hausa kumore to a ci gaba da bibiyar mu. shugaban ghana ya kaddamar da wani yunkuri da nufin sulhunta tsakanin kasashen burkina faso da mali da nijar da kuma kungiyar ecowas tuni dai shugaba john dramani muhamma ya gana da shugaban mali da kuma na nijar yayin da a yau litinin gana da kwararsu na burkina faso a birnin wagadugu me fatan ku game da wannan yunkuri da shugaba dramani muhamma ya kaddamar anya kuna ga zai kai ga samun nasarar shawo kan waɗannan ƙasashe sai ku bayyana mana ra'ayinku a lambar mu ta